sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan amuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 11 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Safilo da kanin labarai. To Ibrahim rundunar sojan Nijar ta yi barazanar kashe hambararren shugaban kasar idan kasashe makwabta suka yi yunkurin shiga tsakani na soja don maido da mulkinsa. An saki tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Jacob Zuma daga gidan yari karkashin wani shirin afuwa a yau Juma'a. Hawa kuma za a ji cewa ƙasar China ta gano wani ɗan ƙasar da ake zargi da yi wa hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA leƙen asiri. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa shirin kungiyar ECOWAS na yiwuwar fafatawa da sojojin da suka kwace mulki a Nijar na dada gamuwa da turjiya. Za kuma a ji cewa wani babban taro na 'yan jarida da ake yi a wanda babban birnin kasar Kamaru ya ce kafar rediyo ce ta fi tasiri a nahiyar a jerin kafafen yada labarai. sannan za a ji yadda tsadar makaranta ke barazanar hana 'yan koko 'ya'yan talakawa shiga jami'o'in gwamnati a najeriya kuma kammala karatu a jami'o'in kamar kowane yammacin ranar jama'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Rundunar sojan Nijar ta yi barazanar kashe hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum idan kasashe makwabta suka yi yunkurin shiga tsakani na soji don maido da mulkinsa in ji wasu jami'an kasashen yammacin Turai. Rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun ce da mataimake sakatare harkokin wajen Amurka Victoria Nuland a ziyarar ta kai kasar a wannan makon za su kashe Bazoum idan har aka yi yunkurin shiga tsakani da kasashen waje kamar yadda wani jami'in soja na yammacin duniya ya shaida a kamfanin dillancin labarai na associated press halin da ake ciki wani jami'in amurka ya tabbatar da wannan batu wanda kuma yake magana kan yanayin ba sai an bayyana sunansa ba saboda ba shi da izinin yin magana da manema labarai kamar yadda ap ta rawaito a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a nijar da su tabbatar da tsaro da lafiyar hambararren shugaban ƙasar muhammad bazoum da iyalansa da kuma wasu da ake tsare da su ba bisa ƙa'ida ba ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta kuma buƙaci sojoji da su nuna cewa suna mutunta muhimmancin haƙoƙin bil'adama ta hanyar sakin waɗanda ake tsare da su ɗin ba bisa ƙa'ida ba su kuma yi gaggawar miƙa mulkin dimokuraɗiyya ga farar hula. hamɓararren shugaban jamhuriyar Nijar yana tsara a gidansa tun bayan da jami'an tsaro a fadar shugaban ƙasar suka karɓi mulki a ranar 26 ga watan Yuli. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama Human Rights Watch ta ce ta tattauna da Bazum da likitansa da kuma lauyansa har ma da wani tsohon mai baya shawara kan harkokin sadarwa da kuma wani abokinsa a ranakun Laraba da Alhamis. An saki tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Jacob Zuma ƙarƙashin wani shirin afuwa a yau Juma'a bayan ya mika kansa ga wani gidan gyara hali da ke lardin Kwazulu Natal da ke mahaifarsa. A shekarar 2021 ne aka ɗaure Zuma na watanni goma sha biyar a gidan yari bisa zargin cin hanci da rashawa, amma ya shafa watanni biyu kacal a ɗaure. An sake shi bisa dalilai na rashin lafiya. fitowar tasa ta yau juma'a za ta iya mayar da shi gidan yari don kammala wa'adinsa amma maimakon haka sai aka yi masa afuwa wanda hakan ya sa ya sauwaƙe masa ya kammala sauran hukuncin da aka yanke masa shirin afuwar wanda shugaban ƙasar afirka ta kudu na yanzu sirrin ramaphosa ya amince da shi an tsara shi ne domin rage yawan fursunoni da ke da ƙarancin haɗari a afirka ta kudu. To an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasar ke daɗa bayyana rashin amincewarsu da shirin ƙungiyar ECOWAS na yiwuwar ƙaddamar da yaƙi kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Muddin dai suka ƙi maido da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ita kuma kungiyar ta ecowas ke dada yin kashedi daga babban birnin tarayyar najeriya abuja ga hasa na kaina da cikakken rahoton direct the committee of the chief the ecowas standby force shugaban hukumar gudanarwa na kungiyar ecowas omar ali tore ke bayyana cewa an umarci kwamitin manyan hafsoshin mayakan kasashen ecowas da sada hancin sojojinsu su zamto cikin shirin kota kwana don yiwuwar dawo da tsarin demokradiyya a ƙasar Niger. Ganin duk lokacin da wata hidimar ECOWAS ta so Najeriya ce ke yin uwa da makarbiya ta hanyar ɗaukar nauyin kusan dukkanin ɗawainiyar. Tuni kuma wannan matsayi na ECOWAS ke shan suka da Allah wadai. tsohon gwamnan jihar abia sanata oji uzo kalu ya ce bai kamata najeriya ta goyi bayan ecowas wurin yin amfani da karfin soji akan kasar niger ba yana ci gaba da cewar bai kamata ko da sojan najeriya ɗaya ya mutu a wurin yaki a wata kasa ba sanata oji kalu ya ce kyautu sojojin juyin mulkin niger a ba su wani wa'adi na musamman da za su sake mai da kasar bisa turbar demokaradiyya kuma ce za a tsiri wani yaƙi yana mai cewar yaƙi an san lokacin da za a fara shi amma allah ne kaɗai ya san lokacin karewarsa tuni da wasu gungun lauyoyi masu fafutuka a najeriya suka gurfanar da kungiyar ecowas a gaban kotu barista hamza nuhu dantani na daga cikin gungun lauyoyin da suka kai wannan kara makasudin abin da ya sa muka kai wannan kara zuwa kotun ecowas kuma kotu mai alfarma shine su tsaida niyan da ko kuma hukunci da shugabannin ecowas suka dauka na afkawa yaki a nijar saboda idan sun afka ma nijar lalle zai shafi cikin arewacin najeriya da muka hada boda to zai shafe mu matuka fishali abin da ya shafi harka na kasuwanci da kuma harka ayyuka na zamantakewa da akwai mutanen mu da yawa da suke gudun hijira a Najeriya mutanen Najeriya suka ba su mafaka. Ka su ma wasu gungun 'yan boko a Najeriya ana yin Allah wadai da matakin karfin sojin suna cewar a yi kafa kafa da taka tsantsan. Farfesa Bola Akintarewa da ke zama tsohon darakta janar na cibiyar nazarin al'amuran kasashen wajen Najeriya ke cewar amfani da karfin soji don sayo gwamnati kana magana ne akan canza gwamnati ba bisa tsarin mulki ba amma yanzu suna son amfani da karfin soji don sayo gwamnatin mulkin soji a kasar niger matsalar anan shine gwamnatin niger ta soji ce da ake son canzawa ai talakawan kasar na goyon bayanta to yanzu in za a je a sauya ta muradin wane ne ake son karewa kaga wannan tufka da warwara kenan you want to protect the interest of government to the detriment of the interests of the people this one contradiction kalaman tsohon darakta janar na cibiyar nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ta najeriya farfesa bola akinta renwa hassan mai kaina muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya. jiya alhamis ne kasar iran ta tabbatar da cewa ta mayar da wasu fursunonin amurkawa biyar da ke gidan yara zuwa daurin talala bisa yarjejeniyar musaya biliyoyin daloli da koriya ta kudu al'amarin da ya zo a daidai lokacin da tehran ta kwashe watanni tana nuna cewa a take ta yi musaya fursunoni da washington a ƙarƙashin yarjejeniyar da wata ƙasa ta uku ta shiga tsakani za a saki iraniyawa biyar da aka ɗaure a amurka sannan kuma za a saki kudaden iran da aka rike a koriya ta kudu a kai su qatar in ji teran a cewar kamfanin dillancin labarai na irna iran ta ce yarjejeniyar da amurka ta shafi tsakanin dala biliyan shida zuwa biliyan bakwai da ake rike da su sakamakon takunkumin da aka kakaba mata kasar China ta gano wani ɗan ƙasar da ake zargi da yi wa hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA leƙen asiri kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya bayyana a yau Juma'a inda ya bayyana irin ganganci da haɗarin da ke ciki a ce ɗan ƙasar ta yana yi wa wata ƙasar waje irin wannan aiki. Ɗan asalin ƙasar ta China mai suna Zeng wanda ya yi aiki da wata ƙungiyar masana'antar soji da wani jami'in hukumar leƙen asiri ta cia da ke italiya ne ya ɗauki ma'aikacin aiki in ji gidan talabijin na ƙasar china a wani rahoto ƙungiyar masana'antu ta sori ta ce ta aika da zan zuwa italiya ne don ƙarin karatu kuma ya saba da wakilin na cia ta hanyar liyafa cin abinci da tafiye-tafiye zuwa wasan opera su biyan sun haɓaka dangantaka ta kurkusa inda zan sannan a hankali jami'in na cia ya sauya masa tunani a cewar rahoton na talabijin daga ƙarshe ofishin hukumar da ke sa ido kan kayayyakin da ake sayarwa na hawaii ocp ya dakatar da dukan farashin kayayyaki a tsibirin na muwi wurin da gobarar daji ta kashe akalla mutane 55 Jama'ai sun ce ana sa ran adadin waɗanda suka mutum zai karu akalla mutane dubu ne suka bata an tsara dakatar da farashin zai fara aiki akalla har zuwa ƙarshen wata ocp ta ce a cikin wata sanarwa sai dai idan an soke ko an mai gurbinta da wata sanarwar gaggawa ta daban. Dakatawar yana nufin cewa dole ne a sayar da kayayyaki a farashin da suke kafin faruwar bala'in. Kayayyakin da wannan mataki ya shafa sun haɗa da abinci da ruwa da ƙanƙara da fetur da man girki da batira da janareta da kayayyakin kiwon lafiya da kuma kayayyakin gini a cewar OCP. Ka gaida Sarfil Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar mu Ma'aikatan yada labarai ko 'yan jarida daga sassa daban-daban na Afirka da ke taro a yawun da babban birnin kasar Kamaru. sun lura cewa kafar rediyo ita ce a sama da duk wata kafar yada labarai a nahiyar suna masu cewa kafar yada labarai ta zamani ta gaza kaiwa ga kimanin kashi 45 cikin 100 na mutanen afirka ga hawa sharif da rahoton maki edwin kenzagi da ta fassara za kuma ta karanta ma'aikatan yada labaran da ke afirka sun ce mutane miliyan 600 ne daga cikin mutane fiye da biliyan 1.3 ke iya samun intanet a nahiyar haka kuma koda sun samu ma zaka tarar da kyar ake hawa in ma dai ko tafiyar hawainiya a intanet din ko tsadarsa ga mafi yawan al'ummar nahiyar da ke fama da talauci da yunwa. Ma'aikatan yada labaran daga kasashen Afirka sama da 45 da ke taro a yawun da a makon nan sun ce har yanzu kafar rediyo ita ce kafar sadarwa mafi aminci, sauki da tabbas wajen samun mahimman labarai. Daga cikin mahalarta taron na yawun har da John Omo, sakatare janar na ƙungiyar ma'aikatan sadarwa ko ATU a takaice. ya ce har yanzu kafar sadarwar rediyo ita ce sama da duk wata kafar sadarwa irin su talabijin intanet jaridu da kafafen sada zumunta wato sada zumunta na zamani omo ya ce taron na rayuwar na nufin sanar da abokan hulɗa afirka na ƙetare cewa watsi da kafar sadarwar rediyo ta hana mafi yawan al'ummar nahiyar samun wani muhimmin abu na ci gaba. We are going with a view to ensuring that we send proposals that are meant to help Africa. We have several... Kuma ce za mu tabbatar da mun aike da tsare-tsaren da ke da manufar taimakawa Afirka. Muna da wurare da dama a nahiyar mu da har yanzu ba su da kafar sadarwa ta zamani. alhali kafa sadarwar rediyo ita ce ainihin abokiyar rayuwa idan aka ce ba rediyo ba yadda za a iya isar da wani sako ga al'ummu da ke karkara kuma ya ce rediyo na sa da masu saurare da al'ummarsu a lokutan afkuwa wani bala'i ko na gaggawa lamarin da ke yawan faruwa a afirka kafar rediyo na ɗaya daga cikin mahimman kuma ingantattun kafar isar da sakonnin gargadi. a wuri-wuri. Ma'aikatan yada labaran sun ce tasirin amfani da intanet a Afirka a shekara ta 2023 yana tsakanin kashi 30 daga cikin 100 zuwa kashi 43 daga cikin 100 wanda ya yi ƙasa da adadin a duniya na kusan kashi 70 daga cikin 100. Ma'aikatan yada labaran suka ce za su samo ƙananan tashoshin yada labarai na FM a Afirka ba tare da wani tarnaki ba. Ƙungiyar masu yada labaran ta ce yawan mutane da suka aminta kuma suke dogara da bayanan da suke samu ta kafar rediyo na karuwa kamar yadda yawan al'umma ke karuwa ba tare da ƙara cikakken bayani a kai ba. Ƙungiyar ta ATU a takaice ta ƙara da cewa ƙarin na nufin cewa akwai ƙarin nauyi akan ƙananan tashoshin yatsa labarai na FM. Rene Emmanuel Sadi ne ministan sadarwa kuma mai magana da yawon gwamnatin Kamaru ya ce rediyo na nan a matsayinta ta kafar sadarwa da 'yan Afirka suka aminta da ita kuma gwamnatocin Afirka ba za su hana 'yan ƙasar su amfani da wannan kafa ta sadarwa ba. Euh, Sadi ya ce bai kamata a hana mafi yawa 'yan Afirka da ba su da intanet samun labarai ba da damar yin muhawara akan al'amuran tattalin arziki, siyasa, tsaro da al'amuran siyasar duniya. Ya ce ya kamata Afirka ta samu matsaya ɗaya da yin magana da murya ɗaya a yayin babban taron ranar sadarwa ta duniya da za a yi a Dubai. a ranakun 20 ga watan Nuwamba zuwa 15 ga watan Disamba shekarar da muke ciki ta 2023. Ana gudanar da babban taron ranar yaɗa labarai na duniya ne a duk bayan shekaru uku zuwa hudu. Mahalarta na nazari da sauya fasalin tsare-tsaren rediyo wanda alhakin hakan ke ga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan yadda ake amfani da kafar rediyo da alƙibla da tauraron ɗan adam da ake aiki da shi zai bi. ana samar da sauye-sauyen ne bisa ga tsari da aka yi da amincewa cibiyar kafafen yada labarai. A gaida hawa da rahoton Moki Edwin Kenzeka. Sai kuma batun matsalar karatu a Najeriya. Ga alama dubban ɗaliban da ke karatu a jami'o'in gwamnatin tarayyar Najeriya na fuskantar barazanar fita daga makaranta ba tare da kammala karatunsu ba biyo bayan ƙarin kuɗin makaranta da ya gagari galibinsu. daga kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da wannan rahoton a ƙarƙashin sabon tsarin kusan naira dubu ɗari uku kowane ɗalibi zai biya kuɗin karatu na shekara wadda a baya ake biyan ƙasa da naira dubu hamsin Wannan batu na ƙarin kuɗin karatu na ɗaya daga cikin abubuwan da suka haifar da takaddama tsakanin gwamnatin Najeriya da malaman jami'o'i mallakar gwamnatin inda malaman suka kwashe sama da watanni takwas suna daka yajin aiki al'amarin da ya kai su haga gurfana a gaban kuliya. Yayin da wa'adin biyan kuɗin karatun ke cika a Alhamis din nan, rahotanni na nuni da cewa adadi mafi yawa na ɗaliban jami'ar Bayero ta Kano ba su kai ga biyan kuɗin karatunsu ba. al'amarin da ke barazana ga makomar karatun nasu Malam Sadi Salisu guda ne cikin iyayen ɗaliban da ke karatu a jami'o'i mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya. Matsalina na uba wanda 'ya'yana suke cikin jami'o'i da polytechnics na tarayya. Ba kira ga gwamnatin tarayya ta yi gaggawar cire wannan bala'i. A cikin matsala ba ake ciki abinci so ɗaya ake ci a wuni abinci a cikin awa arba'in ashirin da hudu so ɗaya ake ci. Saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya da dattijan ƙasar nan da su sa baki da 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar sanatoci da sauran duk wanda ya isa ya faɗa yayin da wa'adin rufe rijistar ɗalibai na bana a jami'ar bayar kano ke cika ƙungiyar tsaffin ɗaliban jami'ar lokacin tana ƙarƙashin jami'ar Ahmad Bello ta Zaria ta shiga tsakani. dakta Gwani Umar Faruk shine shugaban kungiyar na ƙasa baki ɗaya. Hankalinmu ya tashi kwarai da gaske da muka samu labari cewa ɗalibai da dama a jami'ar Bayero ɗinnan ba za su iya ci gaba da karatunsu ba saboda ƙarin kuɗi da aka yi daga dubu talatin zuwa dubu dari biyu da sittin iyaye da dama dama wancan ma da ake biya ba sa iya biya to wannan ya tayar mana da hankali kuma ma musamman waɗanda suka fita mana da hankali su ne matan da suke harkar aikin likita waɗanda iyayensu da dama can ma da kyar suke iya biya sai an yi karo karo balle kuma yanzu to shine muke kira ga hukumar jami'a da ta ɗaga wannan lokaci na biya da wata guda za mu yi ƙoƙari yanzu mu kira ga gwamnoni na jihohi da su taimaka waɗannan ɗalibai to in ba a ƙara lokaci ba gwamnonin da muke so mu kira idan an rufe kaga ba za a samu damar biya wa waɗannan yara ba baya ga ƙarin wa'adin ƙungiyar tsaffin ɗaliban jami'ar ta bayaran na muradin mahukuntan jami'ar su amince da tsarin biya daki-daki domin iyaye su samu sukunin biya saboda rashin baiwa ɗaliban dama su ci gaba da karatunsu babbar barazana ce. Yanzu idan aka bar yaran nan ba su ci gaba ba, wannan fushin ba zai wa al'umma alheri ba. Za ka gani in ba a sa ba kwacen waya sai ya karu, harkar shaye-shaye, harkar ta'addanci, suna ma karatun ya aka karke. Kira muke ga gwamnatin tarayya da lalle-lalle ta biya wa ma ɗalibai wannan kuɗi a wannan zango da za a shiga har sai ta shirya abinda da take so ta yi game da rance da take magana. kimanin wata guda da dawowa sabon zangon karatun a galiban jami'o'in najeriya cikin su kuwa har da jami'ar bayar kano sai dai da yawa daga cikin ɗalibansu har yanzu ba su yi rijista ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. to gaida mahmud kada a manta Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai duba ziyarar da mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka ta wucin gadi Victoria Nuland ta kai jamhuriyar Nijar. A yunkurin da Amurka ke yi na ganin ta shawo kan rikicin shugabancin da ya biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. Yau ma batun da za mu mai da hankali a kai kenan a wannan mako a shirin na duniyar Amurka sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a ranar Litinin din da ta gabata ne mataimakiyar sakatar harkokin wajen Amurka mai rikon ƙwarya Victoria Newland ta kai ziyara jamhuriyar Nijar a wani mataki na baya-bayan da Amurka ta ɗauka na ganin an sasanta rikicin juyin mulkin da aka yi a ƙasar. Ita dai Newland ta shahara wajen wakiltar Amurka a fannin shiga tsakani a samu maslaha a duk rikicin da ya shafi juyin mulki. Uh, the secretary asked me to make this trip. As you may know, I was in the neighborhood last week. Nulan kenan take cewa sakataren harkokin wajen Amurka ya umarce ni da na kai wannan ziyara. Saboda muna so mu yi magana ta hakika da mutanen da ke da hannu a wannan kutse da aka yi wa tsarin demokuraɗiyya. Don mu ga ko za a iya sasantawa ta hanyar diplomasiya idan har muka samu damar buɗe hanyar tattaunawa. ziyarar ta nulan wacce ta wakana kwana guda bayan wani wa'adin mako guda da kungiyar ecowas ta sakawa shugabannin sojin nijar na su mai da tsarin mulkin demokuraɗiyya su kuma saki shugaban muhammad bazum ko su ɗauki matakin soja a kansu kwadin da ya cika ba tare da sojojin sun miƙa wuya ba. And also to make absolutely clear what is at stake Newland ta ce um, ziyarar ta kunshi fitowa karara mu faɗa musu cewa matakin da suka ɗauka zai shafi alaƙar taimakon da muke ba su ta fuska tattalin arziki. Wanda ba mu da zaɓi illa mu janye su bisa tsarin doka idan har ba a maido da tsarin demokuraɗiyya ba. Um, a makon da ya gabata, Amurka ta janye wasu daga cikin tallafin da take baiwa Nijar, inda shugaba Joe Biden ya ce matakin na wucin gadi ne. kasashen duniya kungiyoyi da dama daga sassan duniya na ta shiga tsakani domin ganin an sasanta ɓangarorin da ke takaddama kan juyin mulkin na Nijar. Waɗanda masu tsaron fadar shugaban ƙasar suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Nulan dai bata samu ganawa da Janar Abdulrahman Tiani ba jagoran juyin mulkin. Amma ta yi tattaunawar sawa'i da dama da wakilansa ƙarƙashin jagorancin Janar Bamu. Uh, I will say that these conversations were extremely frank and at times quite difficult. Ta ce za a iya cewa ganawar an yi ba tare da ɓoye-ɓoye ba, kuma ta kasance mai sarƙaƙiya. Mu dai burinmu shine a samu a yi sulhu ta hanyar tattaunawa, kuma abin ya citira. Sun kuma jajirce kan matsayinsu wacce ba ta ƙarƙashin tsarin dokar ƙasar ta Nijar. Ba zan ɓoye muku ba, abin babu sauƙi. We kept open the door to continue talking. Um, but again, it was difficult today, and I will be straight up about that. Har yanzu bazum da mai ɗakinsa da kuma ɗansa na tsare a hannun masu juyin mulkin. Kuma rahotannin baya-bayan nan na cewa abincin da yake ci ya kusa karewa yayin da yake ci gaba da zama a wani mummunan yanayi kamar yadda kamfanonin dillancin labarai suka rawaito. Duk da cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sha ganawa da bazun a lokuta da dama. Newland ta nemi da haɗa ta da shi a wannan ziyarar da ta kai abin da ya citira a cewar ta. Uh, also, we asked before we arrived and throughout the day for an opportunity to meet with President Bazoum. Ta ce sannan kafin mu iso kuma cikin ɗaukacin yinin ranar mun nemi a bamu damar mu haɗu da shugaba Bazoum don mu ji ra'ayinsa kai tsaye. da cewa mun yi magana da shi ta ta ku amma ba a bamu wannan dama ba mun kuma nemi da tallafa masa ta fuskar lafiyarsa da halin da yake ciki na rashin samun ababen more rayuwa saboda yana ƙarƙashin ɗaurin talala da shi da mai sa da ɗansa muna fata waɗanda ke da alaki za su duba wannan bukata a nan gaba cikin makon da ya gabata jagoran dakarun da suka yi juyin mulki janar ciyani ya sauraron wakilan ecowas da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar afirka ta au sai dai a ranar laraba da ta gabata ya gana da sarkin kano na goma sha hudu muhammadu sunusu na biyu wanda a hirar da ya da manema labarai ce ziyarar da ya kai jamhuriyar nijar ta gashin kansa ce ko da ke bayan komawar shi najeriya ya yi wata ganawar sirri da shugaba bola ahmed tinubu wanda shine shugaban kungiyar ecowas ƙungiyarta ta ecowas ta yi zama na biyu a abuja a ranar alhamis inda mambobinta suka taru don tattauna mataki na gaba da za su ɗauka bayan bijirewa wa'adinsu da sojojin na Nijar suka yi. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon. Sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilinmu a Yamai Sule Barma da kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu. A gaishe ka yanzu kuma ga ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya inda suka haɗa gwiwa suka ce salam VOA Hausa muna ganin rashin tantance ragowar manustocin da 'yan majalisar dattawa ba su yi ba ba abin mamaki ba ne musamman ganin cewa wasunsu ba sa rasa tabo tare da su tun farko kamata ya yi a ce hukumar efcc ce za ta fara tantance duk wani wanda za a naɗa mukamin minista ko ma wani mukamin gwamnati kafin ma a tura sunansa zuwa majalisa fatan mu dai Allah ya sa waɗanda aka riga aka tantance ba a yi kitso da kwarkwata ba sai sako na gaba da ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madakin jihar Bauchin Najeriya ya ce salam VOA Hausa hakika kwana cikin shiri don kai yaƙi ƙasar Nijar da ƙungiyar ECOWAS ke yi abin tashin hankali ne matuƙa. don haka muna kira ga bangarorin biyu da akai zuciya nesa a hau teburin tattaunawa Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a nahiyar mu ta Afirka da duniya baki ɗaya amin sai sako na gaba da ya fito daga shehu adamu rijau ya ce najeriya kenan a yayin da talakawan kasar ta ke ƙara tsanduma cikin kogin talauci su kuma 'yan majalisun kasar batun kudin more hutu suke yi tabbas wata shari'a sai a lahira sai sakon baban gida AA dogo zurmi da ke jihar zamfara najeriya ya ce biyu a hausa ku bani dama in isar da wannan sakon nawa ga mahukunta jihar mu ta zamfara da na karamar hukumar zurmi Shin yaushe za ku gyara mana wutar lantarki? Yanzu haka cikin shekara ta biyu muke ba tare da mun ga hasken wutar lantarki ba a cikin garin Zurmi, saboda manyan mutanen garin Zurmi sun tare abinsu a gusar babban birnin jiha. shi yasa ba su damu da matsalar wutar lantarki ba dama an ce dutsen cikin ruwa bai san ana rana ba sai sako na gaba kuma na ƙarshe wanda ya fito daga mata masu haɗin gwiwa jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rijau da aisha usaini dangote karasuwa da maryam baba gana alhaji nuciya wacce kal suka ce salam voa hausa Ina son jan hankalin kungiyar ECOWAS da ta sauya tunani game da batun daukar matakin soji a niger Saboda ko ba komai a yi tunanin ran shugaba Muhammad bazin Kada fa a je garin gyaran gira a rasa ido. Ta ba su sai a ci gaba da aiko mana sakonni masu ma'ana cikin rubutu mai kyau. a gaishe ki to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilo hashin gumal wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu des dan mutan habasha da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam